أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ما فائن وأني ونقيس المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة متسادوا لكم أيوم ranar alhamis wanda ya dace da goma sha uku kenan ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na 1338 sannan wancan gida yau zai zama 8 ga shidda shekara 2017 daidai tattaunawa da ta dabbori kan sautin rahman da muke yi a wannan majalisi namu mai albarka a masjidu da hurairah radiyallahu anhu a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen ayar 34 yau kenan za mu tashi kan ayar 35 insha Allah ku kari muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dacewa da faɗin abin da ke ne daidai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai din Allah ta'ala ya ba mu ikon sa daidai din a cikin aiki muna roƙon Allah ta'ala ya mana alfarma mai wayannan ayyuka da neman yardansa ya Allah muna roƙonka ka mana albarka ka sa wa kasar mu albarka kai wa dukiyoyin mu albarka yi wa zuriyoyinmu albarka ya Allah muna roƙonka ya Allah shugabanninmu ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah karka bar su da dabarun su ko wayen su ko iyawar su ya Allah dabara ba su da ita iyawa ba su da ita wayo duk ba su da ita ya Allah ya Allah idan ka bar su da zallan iyawar su za su tafar da wannan al'umma a cikin lambatu ko a cikin rami ya Allah saboda ka ya Allah muna roƙonka ka mana alfarma ka musu alfarma ka jagorance zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah ya Allah shugaban kasar muna roƙonka ya Allah ka bashi lafiya ka masa jagoranci a shugabancin da yake har al'amura su kama daidaita ya Allah muna kawo roƙonka ya Allah kasar mu ka sa albarka a cikin ta wannan tangal-tangal da ke faruwa ya Allah ka sa ƙarshen sai zama far'a da munna wa al'ummar wannan ƙasa ya Allah ya Allah muna roƙonka iyayenmu da malaman suka rasu Allah ka gafarta musu ka sa aljanna ce makomansu wa'anda suke nan a raye cikin iyaye da malamai ya Allah ka sa su yi ƙarshe mai kyau idan mutuwar mu ta zo muna roƙonka ya Allah ka sa mu'amalar da za ta faru tsakaninmu da mala'ikan mutuwa ta zan mu'amala ce wacce za mu yi munna da ita mai farin ciki da ita in mun tashi haɗuwa da kai ya Allah ka faranta mana rai wajen haɗuwar mu da kai Allahumma ati nufusuna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم متعنا بالنذر إلى وجهك الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan wata takarda ne daga lardin shugabannin kasuwa na central market suke ba da bayani akan a bayan gaisuwa ta addinin musulunci tare da fatan Allah isaka wa malam da alkhairi to kuma Allah ya saka muku da alkhairi cewa a madadin shugabannin Bauchi Central Market muna roƙon ƴan uwa musulmi su sanya wannan kasuwa ta mu cikin addu'o'i su na alkhairi da nufin Allah ya kare mana Bauchi Central Market da ma sauran kasuwanni mu baki daya ya kuma kawo mana ciniki mai albarka muna roƙon Allah ‘yan kasuwan da jarinsu ya karye Allah farfado musu da shi alfarman wannan wata na ramadana da ƙarshe muna kira da nasiha na musamman da nasiha ta musamman kenan ga 'yan kasuwa cewa mun tsoron Allah kowa ya sassauta farashin kayansa domin masu karamin karfi su samu damar saya albarkacin wannan wata na ramadana wannan shi ne takardar tasu wanda hafiz umar mai auduga sakatare janar na central market din ya sanya mata hannu to muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya tausayi da kuma jin kai a cikin zukatun su yan kasuwa din su sassauta kasu a kaya yadda ya kamata saboda al'umma su samu abubuwa yadda ya kamata sannan abin da suke roƙo na Allah ta'ala ya kare kasuwannin garin Bauchi da kuma sauran kasuwanni gaba ɗaya muna fatan Allah ya tabbatar da wannan kuma Allah ya kawo musu abin da ya kawo musu ciniki mai albarka Allah ya ce muke mu kamar da ce za mu tashi kan aya ta abin da talatin da biyar الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاكم الله خيرا الله تبارك وتعالى أجيا mun samu tattaunawa daidai gwagwado daidai karamin ilimin da Allah ta baraka wa ta'ala ya ga dama ya san mana irin wainan da za ta faru a filin tashin alkiyama to sai Allah ta baraka wa ta'ala a nan ya ce yursalu alaikuma shuwazun min narin za a rika aiko muku da wani kwabbaki na wuta wani hasun da tagulla in ji Allah wata take mai zafi falatan tasiran Allah ce ba za ku iya taimakawa juna ba in ji Allah ta baraka wa ta'ala wasu ka ce nuhasun ana nufin wani irin mummunan hayaki wanda zai cinnike ku a filin kiyama ba za ku iya taimakawa juna ba in ji Allah baraka wa ta'ala yaushe ne za a turo wannan hayakin ko kuma a turo wannan taguldan ko kuma a turo wannan abin da ɗin wasu malaman suka ce lokacin da ake tsaye a filin kiyama a lokacin ne Allah baraka wa ta'ala zai sa wuta ta rika spakin. tana jefo waɗannan abubuwa jifa jifa idan an faɗi wannan maganar wannan ba mamaki saboda can wata aya can idan ba a mata da ba cikin suratul mursala ce na saboda wata aya can cikin suratul mursala ce ubangiji tabaraka wa ta'ala yi kusan irin wannan magana a wancan gurin Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغلي من اللهب إنها تغلي بشر كالخصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون الله أكبر الله تعالى زيتي ويأموتا كان تاشي الكيامة انطلقوا كتاشي كتفي إلى ما كنتم به تكذبون زواغ أبدا كتير قريتاوا wuta nan da aka yi magana ta a duniya aka ba ku labarinta kuka yi ga kaman wasa ake yi maganar kaman tatsuniya ce kaman babu ma labarin ta gaba ɗaya kawai ana furta jama'a ne kawai ana faɗan wasu maganganu ne don a exaggerating things to ga ta nan kun ganta yanzu ƙarara maza maza ku tafi bakin ta ku je ku gurfa da inji Allah ta baraka wa ta'ala za a ce musu in taliku ku tashi ku tafi ila zulli ga wata ga wata inuwa can zi salati shu'abin wacce take da rassa guda uku suka ce wata irin inuwa ce Allah ta'ala zai fito ne ta daga cikin wuta a filin hisabi wannan inuwar tana da rassa guda uku a cikin ta akwai reshe na kafirai zalla akwai reshe na ainihin munafukai zalla akwai reshe kuma na musulmi amma masu sabon Allah za ta fito ta kewaye gurin baƙi ta zama ta fito gaba daya to wannan Allah ne ce ku tashi ku tashi ku je ku gindin wancan bishiyar ku je ku zauna ku tafi wancan gindin wancan inuwar ku je ku zauna inuwa ce amma Allah ta'ala ya ce la zalilin babu ainihin danshin inuwa a cikinta babu kanshi a cikinta babu sanyi a cikinta babu hutu a cikinta ku tashi ku tafi la zalilin babu inuwa ta hutawa wala yughni min al-lahab kuma inuwa ce amma ba ta iya kare mutum daga farmakin bakin wuta inji Allah tabaraka wa ta'ala sai ta ga cewa gara ma a yayibe su a zuba a wutar da zaman su karkashin wannan inuwar saboda babu abun da ta amfani da su ba ta kare su zafi daga zafi ba kuma wuta ma na kawo musu farmaki babu abin da za ta musu ga inuwa daga nesa in ka ganta kamar inuwa ce ta hutu sosai ta ware sosai yadda ya kamata amma sai mutum ya zauna ƙarƙashin ita zai fahimci babu shakka ya tafa kuskure la zalilu. ba inuwa bace wala yughni min lahab kuma inuwa kuma ba ta kare mutum daga ainihin farmaki da bakin wuta in ji Allah ta baraka wa ta'ala Allah ka kare mu Allah ka saba ma cikin mazama cikin karkashin wannan to inda mu shaq wancan gurin shi da can da Allah ta'ala ce yusaru alaikum ashwazun min nar sai nan Allah ce innaha ita wutan tarihi tana jiba bishararin da kartatsi kalqasr yadda ka san babban tsoro naka ce tsoro wato babbar fada yadda kasan gida babba katon gida sosai wanda a gari ana shi ake ɗagawa a kalla saboda girmansa to idan ta yi tattatsi wutan ta yi spakin ta yi tattatsi guda ɗaya in ta wurga shi sai kai yi tsammanin wani babban gida ne da a gari ake ganin babban gida ne saboda girman tarzin to wannan kaga spark kawai ta yi ta jefar da particles wasu ‘yan ƙananan ƙananan mutsumutsun tafi shi ne ya zama kamar babban gida na gari gaba ɗaya da ake gani to idan mutum ya yi wasa kuma aka jefa masa garuwa shi guda aka ɗora kansa ya ke tsammani shi sa ɗan wuta baya shiga cikin wuta sai Allah ta'ala ya sa an girma jikinsa an faɗa jikinsa an bayar jikinsa mai kauri sosai a wani hadisi yake cewa sai in ya gan haƙorin ɗan wuta guda ɗaya ya yi girma kamar dutsen uhudu sannan wuta ta samu abin da za ta lasa a jikinsa amma da mutane suka ina a yanzu an haka wurga wani cikin wuta kafin ya isa hayaki ta ta lashe shi daga hanya amma jahannama ta ɗauki lokaci tana babbaka shi tana ƙona shi to wannan sai an sake masa yanayin halittarsa domin wuta ta samu abin da za ta ɗiba a jikinsa ya Allah karka sa wuta samu rabo a jikinmu ya Allah saboda haka inna tarmi bi shararin tana wurgi tana jiba da wani irin tartsatsi kalqasr yadda ka san ainihin babban tsoro inji Allah tabaraka wataala da annahu jimalatul sufur saboda munin wannan halittar in ka gani Allah ce kai kai tsammanin raƙumma ne wa'anda suka zama bazakin raƙumma wato ana cewa raƙumi baki wani lokaci saboda wani sa'i ya karkata zuwa ga ainihin yalo yalo haka zuwa ga ainihin ruwan ruwan abu da ruwan dorawa ruwan dorawa to sai a ce wannan raƙumin ya koma baki baki to in ka gansu sai kaga ainihin gurin yi muni wutar ta yi muni wani tartatsin sai ka yi tsammanin wani irin babban raƙumi ne mummunan raƙumin ji Allah ta fara wa ta'ala wailin yawma idin lil mukaddibin azaba ka tabbata a ranar ga wanda karanta musu ayoyin alqur'ani suka juya mata baya suka kareta ga wanda aka ce musu akwai akwai kiyama tana zuwa suka juya mata baya suka kareta suka iya tattali da shiri saboda wannan to sai Allah ya cewa yan wuta hada yawmu la yadhkun a yau ba wani mai magana ba wani mai cewa ina da magana wala yuzallahum kuma ba za ma musu za a musu izini ba fa ya ta zuwa bare ya kawo complain rana ne na babu complain ba bayani wani yawma idin lil mukaddibin azaba ka bata ta tabbata a wannan rana ga masu karetawa Allah ce hada fasli yau shine ranar rarrabewa ranar kwakwance matsaloli da warware matsaloli wani ya ce shi ne mai gaskiya wani ya ce shi ne mai gaskiya to a ranar Allah zai warware matsalan kowa a gane waye mai gaskiya waye marasa gaskiya za a je gaban Allah tabaraka Ta'ala Allah ce zai yi hukunci tsakanin masu gaskiya da marasa gaskiya ya Allah ka sanya mu cikin layin masu gaskiya Allah ce jama'a na ku za mu tattare ku za mu tattaro ku gaba daya wal awwalina da na farko da na karshe baki daya za a tara ku gaba ɗaya filin kiyama to sai Allah ya ce mu wa jama'a a wannan rana fa in kana kun kaidu duk wanda yake jin yana da wata dabara da zai iya tsere wa magana a ran hukunci a ranan to Allah ce fakidul musu bismillah duk wanda ke da dabara da hanyar tsira da hanyar da yake ganin zai iya gudu ba tare da an kawo shi an cajin dinsa ba an bincike shi ba Allah ce bismillah e in zaka iya gudu zaka iya kaucewa hukuncin Allah Allah ce fa ga hanya nan zaka iya wailu yawma idhil lil mukaththibin azaba ta tabbata a wannan rana ga masu karitawa inji Allah tabaraka ta'ala kaga wannan ce magana ta farko wacce wannan magana ta karfi sama da ɗaya maganganu sama da ɗaya maganganu dan ɗaya maganganu abin da suke cewa shine wannan magana a nan duniya ne cewa yusalu alaikuma shuwadun min nar wa nuhatun falam tasiran wanda duk ya nemi ya haura sama kuma ya nemi wuce iyakan da Allah ya ja layi duk wata halitta ta tsaya a wannan gurin to Allah ta'ala zai aiko masa da wani irin babbakin wuta ya babbaka shi to wannan ko maganar ubangiji ta'ala ya faɗa a gurare daban-daban can cikin alkur'ani mai girma cikin suratul sabiqu Allah ta'ala ya ce am lahum mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma فارتقوا في الأسباب أم لهم ملك السماوات والأرض حكني أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزون من الأحزاب الله يتي إنا مغنى إنا مغنى لدى الجنون Allah ce amlahum mulku samawati wal ard wa ma bainahuma ko su aljinu da suke ganin cewa sun mulki sun mallaki wani abu wasu abubuwa suna da taurin kai suna jin suna da mulki ne a sararin samaniya da za su yi abin da suka ma ko kuma a kan kasar da za su yi abin da suka ma ko a tsakanin samai da kasar da za su yi abin da suka ma Allah ce duk wanda yake jin yana da iko sama da ikon Allah to kwaliyar ta kofil asbab su haura su bi sabbabban wucewa zuwa ga saman da Allah tabaraka wa ta'ala in sun kuskura sun haura Allah ce dindin za su samu wata rundunar ta Allah a sararin samaniya ma hudalika za su same ta a can za su same su ma hudalika a wancan gurin babu damar auce wuce mahazumin za a rushe su min al kuma za su samu runduna mai karfin gaske za ta rushe su wannan maganar Allah ya yi ta ubangiji ta ubangiji wata ala lokacin da yake magana a can cikin tabarakan da zai yi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa الذي خلق سبع سماوات تبارك الذي بيده ملك السماء تبارك الذي بيده الملك السماوات تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده ملك وهو كاي صبر يقول ليه مال ابراهيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو, الع... وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا خاسئا وهو حسين kayisu wani garzai na sama a duniya bi da annaha rujuman lishayatin wa a tadina Ya kuma ya baka fara biwa. Allah ya yi za ku lau kenan. Allah ce wala na sama a duniya Haƙiƙa mun yi wa saman duniya a rubi masabi ha. Ga taurari in ji Allah ta baraka wa ta'ala. Sune ne masabi wato fitilu a sararin samaniya waje an na haru juman ko mun sanya waɗannan taurari ɗin su zama abin da ake jifan tarkacen aljanu shaidanin aljanu wanda suke nema su haura su je su nemo su leko wasu sirrika da Allah baraka wa ta'ala to Allah ce waɗannan taurarin da ke wannan gurin aikinsu daga cikin ayyukansu ma'aikata ne ta tsaro da Allah ya ajiye a wannan gurin duk wanda ya nemi ya wuce labin ɗinsa Allah zai bugo shi da Allah ta baraka wa ta'ala wa atadna lahum azaba sa'ir wa mustatalin azaba azaba bi tsananin kulan da Allah tabaraka wataala ibn kasir Allah fata masa yake cewa amfanin taurari wa dan adam a samaniya abubuwa ne guda uku na farko zuba su da Allah yayi domin su zama ado wa dan adam abun kallo gurin dan adam a samaniya dan ko damuwa ta gaje lokaci in ka kwanta ka rigingine ka zira wa taurarin nan idanu suna kai suna kawowa za su ɗauke maka kewan wasu abubuwa da yawan gaske saboda ganin su kawai ga wani ɗan kankani ne yana tafiya a hankali a hankali a hankali can kan da iya kaga wani ya zo ya wuce a guje ya yi gabar wani ya yi yamma wasu kuma suna tsaye a guri ɗaya kawai suna ainihin ba da wuta a hankali a hankali haka dai ɗaya kenan na biyu aikin tauraro a sararin samaniya shine duk wanda ya nemi wuce iyakan da Allah ya ja layi to tauraron zai taho da wuta ya zo ba kashin ji Allah tabaraka wa ta'ala na uku wanda suka san tsarin tafiyar taurari a sararin samaniya in sun fata a hanya in ma cikin jirgin ruwa ko cikin jirgin sama misali ko a mota ko da kafa suka fata ko cikin sahara ko cikin daji in suka daga idanu sama su kalli sararin samaniya za su gane ga inda wata taurari yake ga inda wata taurari yake to yanzu muna gabas ne ko yamma ko kudu ko arewa sai su ga hanyar da ya kamata su bi shine abin da Allah ce wa alamat أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون الله تبارك وتعالى وعلامات yana daga cikin aikin taurari sanya alamomi da Allah ya a su. wa bin najmi hum yahtaduna kuma da taurarin da yake yawa daga cikin mutane a da suke gane hanya idan sun kwatanci Allah tabarak wa ta'ala wayannan guda uku sune aikin taurari a sararin samaniya jiya muke magana da rabu akan maganar tafiyan taurarin na samaniya mutumin da yanzu shi manzon Allah ce mana ya sallallahu alaihi wasallam inda a ce wani zai iya wucewa zai nemi tafiya sararin samaniya to a kallanta sai ya tafi shekara 500 sannan ya isa zuwa jikin sama ta farko wannan tafiya 100 shekara 500 din nan inda zai samu abin da yafi komai sauri gaba daya a cikin dan abin da dan adam za a ce yayi na sauri wanda ya fi komai sauri to ya samu wanda yake shi ne modern one a lokacin ilimi na ƙarshe lokacin da aka yi updating ilimi da kyau ya fi komai sauri to shi ɗin aƙalla sai ya kai shekara ɗari biyar a hanya sannan ya isa ba zai isa a shekara ɗari hudu da casa'in da tara ba sai ya kai shekara ɗari biyar kenan a abin da ake da su ma a yanzu duk saurinsu to sai ya kai sama da shekara ɗari biyar sannan ya isa in zai isa sararin samaniya in zai isa zuwa sama ta farko in ji annabi sallallahu ta'ala alaihi salama. to wannan din ba lalle bane ma ya samu isa dan abinda su suka tura kusan shekaru 100 da wani abu ko ma kusan shekaru 200 da wani abu sun tura kayan leke-leken asiri da kalle-kallen sararin samaniya tafiya kawai abin yake wanda suka kafa abin sun mutu ‘ya'yansu sun mutu jikokinsu sun mutu abubuwan da tafiya suke kawai suna aiko musu da hotuna ƙasa har yanzu ba su san su kansu abin a ina suke ba tafiya kawai suke sararin samaniya kenan har kowa da kowa zai mutu shi kanshi abin ya gama karewa ba to wannan ya ma isa jikin sama ta farko ba zai iya tafiya ba zai iya isa ba saboda akwai matakin da in ya isa wannan gurin Allah ta'ala zai bugo shi saboda aljanu sun nemi su taka su wuce layi Allah ta baraka wa Ala ya aiko musu ainihin wuta ya babbaka su akwai matsayin da in sun je aljanun sun je sukan saurari maganganun mala'iku da ke saukowa ƙasan sama ta farko suna kai kawo daga nan sai sato magana sai su kawo boka su kuwa boka sai ya aikace aikacensa to su wayannan aljanun za su ɗauko labarin in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama in suka ɗauko labarin kafin su kawo bokan da suke masa aiki sai sun da ƙarya guda gaskiya guda ɗaya daga suka ɗauko ta sai sun gauraya ta da ƙarya guda guda casa'in da tara shi wanda ya ɗauko labarin zai gaya wa na ƙasa da shi don hawa juna suke yi in ya gaya wa na ƙasa da shi shi kuma ya gaya wa na ƙasa da shi to shi ma in ya ɗauko kafin ya gaya wa na ƙasa da shi sai ya sa masa ƙarya guda goma a kai saboda haka shi ma jinnin da ke ƙasa da shi bai san wacce ce gaskiyar ba ciki saboda daga ɗauko labarin aka gauraye labarin aka yi distocin labarin gaba ɗaya to saboda haka in aljanun guda goma ne kafin a yi so kan bokan da ake masa aiki da yake da aljanun suke masa aiki babu gaskiyar gaba ɗaya an riga da an lalata ta shi kanta bai san wace ce gaskiyar ba za a kawo gaskiya ce guda ɗaya da ƙarya guda ɗari a tara masa to shi sa wani lokaci za ka ga ya yi shirki-shirki wani lokaci ya gano wani lokaci babu abin da zai gano to wani sa'i idan gaskiyar guda ɗaya ta kama wani to shi kan boka ya kama shi amma kafin ya faɗi gaskiya guda ɗaya sai ya yi ƙarya guda ɗari in ji manzan Allah sallallahu ta'ala da ba shi yasa malam Muhammad bin Abdul Wahab Allah gafarta masa yace kaga banda banda wauta na mutane dan me yasa wai saboda neman gaskiya guda ɗaya zaka je ka faɗa cikin kogin ƙarya guda ɗari in ba cewa maka da ciwo me za a ce maka ƙarya gaskiya guda ɗaya ƙarya ɗari ai su ka maka da shi ne na ƙarshe sai da kai ƙarya ɗari sannan aka laluwa ka samu gaskiya guda ɗaya in boka ne zama ka da shi mai rauni kuma kullum kamar yadda nake faɗa wato idan mutum da gaske ka san babu wanda bokaye suke dukan hancinsu sosai kawo mutane guda biyu ‘yan boko wanda babu addini a cikin harkarsu da kuma mata don ya kamata a ce mutumin da ya je ya yi karatu ya yi digiri ya ji girgire ya jire a ce tun maganin bokanci gaba ɗaya ba ta cikin lissafinsa kai da abin da ka je ka koyo sai an sai duk abin da za ka ba da bayani a makaranta sai ka nemo dalili asalin dalili sosai sannan ka bayar sannan a baka maki in kana malami ne a jami'a wurin koyawa yara sai sun kawo maka dalili sosai sai ka ce su je su binciko su binciko su kawo ka ce bai yi ba a sake bai yi ba a sake bai yi ba a sake amma kawai wani ba kauye ya zo tara ka ya gaya maka shibbe ya gaya maka mutane da ba haka ba kuma ka ɗauka kuɗi ka bashi kaga wannan in ka ce masa wata kila bai ci makaranta bane an yi sike sike ne ya haura wanda ba mamaki saboda ga wani soko nan ya masa wayo ya kwace kudi a hannunsa kuma yanzu in ya zama tsayi kake nema misali ko kana neman ci gaba ne sai ka je gurinsa in yana ba da ci gaban ko matsayin sai ya bari sai ka karɓo kuɗi ka zo ka shi dubu hamsin shi ba zai bari ya kai haura ba ha kai ku gane da kyau ba mutum ne na matsayin daraja ka biyo tun daga ƙasa tun daga clerical assistant ka zama waye ka zama waye ka zama waye ka zama waye ka zo kujerar darakta yanzu kana kallon kujerar zaka sakatare duk wannan da ka tako nan baki ɗaya duk boka bai san ka ba sai da ka zo yanzu ne za ka haura kujerar sai ka je ka same shi dan Allah ina da kiko dora ka sai ya jira ka ga ɗansa nan bai ɗora shi ba bai ɗora kansa ba sai ɗora kansa da suka masa dubu hamsin a ashe bai da bai da iko komi ƙarya ne bai da iko komi ka ga mace fa da waye da hankalinta tana gidan take da rufin asiri sosai tana da a baka mota kaza su tuka a ba ta direba kaza ya kai ta a ba ta kaza da kaza da kaza ita kadai wani lokaci a fatimen ɗinta kawai gari guda ne amma kawai kan wata matsala daban sai da wanke kafan ta kama ta wurin boka ta yi guda gaban sa wani ba kawai kasa ne maka ma malam ka ga wata tafiya za tafiya inda kasa ba za ta kasa ba saboda dukiyar da ke jikinta kawai na ado ya wuce lissafi amma na ta zauna ta zauna a kasa a gaban wani soko jahilin banza da wuri me ke so ka ce masa tana son kan mai gidan da ke so kan in yi da iko ya baki kan sai ya bar ƙasa bai shiga da ita ba in yi da ikon ya jawo kan mai gida ba zai kone ke ajiye ƙasa gidan ba in yi da ikon ya samu miki kan mai gidan shi mai yasa da yau kansa ya samu kan mai gidan ba kullum ya ka musu kuɗi na ajewa sai kawai ya jira ke sai kin samu sanar ka musu dubu hamsin ko dubu ɗari bai tura ƙasa da dinga ɗaya masa miliyoyin ɗin ba sun fuɗa da mutane ba su gane ba ka jama'a su dogara ga Allah shine abin da dace dacewa kai wa zai duk wa'annan shi zaka yi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi da cewa man aka kayinan aw arrafan fa sadaqahu bima yaqulu faqad faru bima uzula ala muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je gurin boka ko wani dan bugun kasa sai ya gaya maka labari sai ka amince to abin da ya faru gare ka shine daga ranar ta zama kafiri ka kafirce Qur'ani tun daga dama har zuwa hagu yana daga cikin abin da ke wahalar da mu ya za shi kasar nan da yawa kashi tasa'in Inda ya na na shugabanninmu boka ne suke boka ne suke to al'ummar da ya zama na mushirkai na karshe su suke talagajin din shugabanninsu, ya ke zama za a yi nasara wani lokaci project fa in zai yi ko a ma'aikatarsa ne ko a jiharsa ne ko a ina ne sai in boka ya amince har kawai sai boka ce masa yau kar ka sa hannu akwai komi akwai sharri ku ta kawo ayyuka na kara ofisinsa. ku rasa wani bai sa oga bai sa hannu ba a aboka ne kar sa hannu wasu akan su tasbi su tasbi suna yawo a ofis ko a ina ne kai tsammanin tasbihi suke ba tasbihi suke ba boka ne ya gaya musu wani irin wawa suke ya gaya musu abin nan in ya ɗauka in ya ɗauki tasbin ya miƙa musu sai dokalin da ƙirgawa, kirgawa Allahu jibrilu allahu muhammadu jibrilu shedan allahu muhammadu jibrilu shedan zuwa guri kaza in ka iso wannan gurin in ya kama akan allahu to je kai akwai nasara muhammadu je ka akwai nasara jibrilu akwai nasara amma za a sha wahala shedan karka yi saboda haka sai ka samu duk yadda kuka yi ku zauna a ina ne a yanzu ka tafi can ba ku tattauna kan matsalar a samu mafita a baje abin gashi nan a ƙasa hanyar da za a bi a samu nasara amma wallahi idan ya kirga a cikin canzun nasu ya gano cewa shi ɗan, to ba za a yi ba ba abin da za a yi in kun zana kun tattauna aka gano cewa abin nan bai dace ba ga disadvantage sun sanar a ƙasa filan kowa ya gane in ya kirga ya ga allahu to zai yi haka suke suna nan suna yaudarar mutane suna shirmewa mutane a matsayin su da bokaye wani lokaci kuma wasu da ƙur'ani suke yi kawai zai ce maka buɗe ƙur'ani da ka bude shi mai shafin farko da gari in ka ga Allahu la ilaha illa ta tawde ka akwai nasara in ka ga mai gani kai waja a fir'aunu a ba nasara saboda haka sai ga mutu da ƙur'ani a ofisinsa a ji. in ya dauko kai tsaba da karantawa yake yawa ba karanta karanta su ba duba suke da Qur'ani kafirci ka kafirci ka dauki littafin Allah kana masa duba da shi to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda yake jin zai iya tsallake limit din da Allah ya ji a sararin samaniya Allah ce bismillah ya haura ya je duk tabiyar da yake yi bai iso inda Allah zai akakin din sa ne. in ya isa gurin Allah ya ce dundun bahu dalika mahzum min al-ahzab akwai wasu rundunoni da Allah ya ce ya aje a gurin zai aiko su yusalu alaikum ashwadun min nar Allah ce zai turo muku wasu irin ainihin abun nan wasu irin irin babbaki na wuta inji Allah bakin wuta inji Allah wa nuhafu da kuma ainihin nuhaf sune abin da shafi tagulla ko kuma ya turo muku hayaki inji Allah tabaraka wa ta'ala fala tantasiran fala tantasiran ba za ku samu mai taimako ba dan a nan duniya ne kuke da wata kira kuke da inda za ku gudu amma sanarin samaniya wani gudu za ka yi Allah ya maka gobara a sama kana sama ya za ka yi an sha yin hatsari a nan duniya a kan ƙasa amma ga an tsira wata mota in ta yi crashing sai kai tsammanin babu wanda ya fita amma sai ka mu ga direban cikin yana zaune a gindin bishiyar shigararsa tambaya ina masu mota na ce wallahi gari nan ko kwarza ne ne ba haka ne ko ba haka ba amma daga inda aka bar kan kasa to da ba ta riga ta kare nawa ne aka samu labarin an yi haka da jirgin sama a ci mutane sun tsira an samu wani labarin jifa jifa ne in an samu jifa jifa sai ka ji mafiya yawa ma a wannan sun babbake sun kone wa'anda suka tsira ma daga ba sai a ce maka sai faki sun tafi kaɗan ne za a ce ga sun tsira ana magana alansa abokan tafi abin alansa abin da bello sandunan sokoto sun hau jirgin sama da sarkin musulmi alansa abokan na uku sarkin musulmi ke tambayar ta ce hudu yanzu sai mai ce yanzu sai kuma sauran dabaru ce wacce dabara ake da ita ga wanda aka kwashe wa kafa aikin da aka wula kasar nan samariya shi gane sai kuma ka jira abin da zai faru kuma in ka hau jirgin sama da gaske za ka fahimci girman Allah da ruwayan Allah da Allah ta tabaraka wa ta'ala yake ba da bayani akan abin nan akan da yake suna akan tsuntsaye da suke hawa sararin samariya za ka gane lalle Allah ta'ala shi ke rike da su ألم يروا إلى الطير wakan sa fatin waya kabirin wakai ma su nisan yi yaro ila kwairin musakharatin fi jawon sama ima yin sikuhun na illallah inna fi zalika na ayatin liƙaunin ya yi kuya kuni ya ta kori buri a ta wani lungun ya shiga Allah ce alam yaro sun mata mutane ba sa gani ila tsari zuwa ga tsuntsaye musakharatin fi jawi samawati ko an kore su a sararin samaniya suna ta kawo inji Allah tabaraka wataala ma yamsukuhun illa Allah babu wanda ya rike su ke yawon nan sai Allah tabaraka wataala duk dabarar dan adam shi kadai bai sai tashi ba sai dai ya makale a cikin wani shi ko tun haka kawai ka mata sai bibi da kawai sararin samaniya kuma yana ganin in ya tafi saman nan ya riga ya gama mawayo to yadda shi dabararsa takan ƙare ne in ya kasa taki to dabararsa ta riga ta kare to kai kuma in ka riga kai sama aka tsare ka a sama dabararka ta kare ba me da ka iya to bare a ce mutum ya haura ya haura ƙafa wajen dubbai nawa miliyan nawa sai Allah ya atakin dinsa a can gurin ta ina zai sha saboda ka ce tasirar ba za ku ite wa juna ba in ji Allah idan Allah ya ce ke kun ji Allah ta baraka wa ta'ala to wannan kaga anan duniya kenan ma yake magana in ya kama mu wanda muke dan wayo in ya kama mu mai tsira to bare in an takkare an koma zuwa ga shi Allah tabaraka wa ta'ala anan wa yake da wayar da zai tsira wa yake da dabarar da zai tsira kamar da kuma muka bada bayani a jiya an kare dabbobi a tsakiya mu mun zo mun kewaye dabbobi aljanu sun kewaye mu mala'iku sun kewaye mu in ka ce za ka gudu kafin ka tsallake wannan sahu sahu din ka ce ina za ka ya za ka tsallake Sahun aljanu ta yaya za ka ci tsallake sahun mala'iku wala ce ka gudu ka tsira har an ce ina wa da aka ce ai gudu da zan nan tare da an koro shi daga wurin daga kabari amma kafin a zo nan gurin ya escape ko kuma da shi aka zo nan gurin amma yanzu an nemi shi an rasa ba za a yi wa Allah wannan shigantakan ba a dashin alkiyama nan duniya ne ake cewa ka gudu ba a ganka ba eh an ga takarda gidanka amma ba ka nan har rasa za a yi a'a wannan a nan duniya ake wannan a gaban Allah tabaraka wa ta'ala tuni mala'iku za su tsaro ya mutu. Allah ta buga mai kyau saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yusalu alaykuma ashwazun min nar wa nuhasun fala tantasiran fala tantasiran amma maganar take bada bayani kan cewa ana magana ne asali akan maganar kiyama wannan maganar ita tafi dacewa da wannan wuri saboda ayar da malin zikan ta mana gaba Allah ta'ala ya ce fa’idan shakwati sama’u fakanat warudatan kaddihan fabi’ayi ala’i rabbi sama’u idan sama ta yi bindiga in ji Allah ta baraka wata adam fakarar wardatan sai ta kasance ja hannu kamar jar fata in ji Allah ta wata adam idan sama ta yi bindiga ta fashe in ji Allah ta wata adam ta tsatsage in ji Allah sai ta koma yanda kasan jar fata saboda ta zama jajazin in ji Allah kiyama kenan za ta tsaya inji Allah tabaraka ta'ala za a yi alama daga cikin alamun kiyama na manya-manyan alamu shine Allah ya sa sama ta yi bindiga ta fashe inji Allah tabaraka ta'ala shine abin da Allah ya ce wan shaqqati samaa'u fa iya yawma idhin wan shaqqati samaa'u fa hiya yawma idhin wahiyah والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ, يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الله تعالى وانشقت السماء in sama tayi bindiga ta yayyage in ji Allah fa hiya yawma idhin wahiya a ranar sama tana da sauƙi in ji Allah a nan duniya ne Allah ya gina ta da kauri da ƙarfin gaske dan ya ce wa bayyana fa hukum sab'an da mun gina a sama da ku wasu guda bakwai masu karfi wanda babu dama wani ya fasa su ya wuce inji Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ko daukan annabi sallallahu ta'ala sun da aka yi aka wuce da shi sararin samaniya aka wuce da shi sama ta farko ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida har zuwa ta bakwai ko ina sai mala'ika jibrilu ya zo ya kyankyasa ya yi sallama sai an tambaya waye ce jibrilu ne da kai da waye ya ce shi da muhammad ne sallallahu alaihi wasallam su waɗanda suke sararin samariyan farko sun samu labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai iso amma ba san har ma an aiko shi ba sai suka ba har lokaci yayi an aiko shi ce an aiko shi yanzu Allah ne tura ma a dauko shi sai su bude musu gidan sai a wuce haka za a yi har zuwa sama ta bakwai kuma ka bibi yadda annabi ya ce daga nan zuwa sama ta farko tafiya shekara 500 ne idan a na'urar da muka da muka yi ne to amma a harkar Allah tabaraka wa ta'ala kyaftawa da bismillah ya je ya dawo sallallahu ta'ala alaihi wasallam kafin ka ankara bai wuce a je ayi bawali a dawo ba har ya je sama ta bakwai har Allah ya bashi abin da zai bashi har ya dawo har annabi Musa ce koma koma koma koma koma koma har ya gama ya sake dawowa gida kafin gari ya waye sallallahu alaihi wasallam saboda harkar ta Allah ce da kun fa yakuna ake magana shi yasa Allah ya ce inna ma amruna li shay'in idza aradnahu inna ma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun Allah ya ce inna ma amruna li shay'in al'amarin mu akan komi idza aradnahu in mun yi zamu yi an naqula lahu muka cewa abin da kai kun kasance fayakun sai abin ya kasance babu wata wahala a cikin magana babu wata wahala saboda haka Allah ya ce wan shaqqatis sama'u za a fasa saman ji Allah za a yaga saman ji Allah za a ta saman ji Allah tabaraka wa ta'ala fa hiya yawma idhin wahiya a ranar sama tana da rauni in ji Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah zai janye mata ta sai ta fashe in ji Allah tabaraka wa ta'ala wal malaku ala arja'iha a ranar zaka ga taron mala'iku a gabar da yamma kujin da arewa sama ta ko ina ta jami'an tsaron Allah kenan tabaraka wa ta'ala wanda Allah ya kafa su Yawma ma irin a wannan rana inda Allah ta ura za a kawo ku inji Allah la ta faɗi kun kafiya ba wanda ya sai ɓuya inji Allah babu wanda zai iya sai ɓuya a ce ba a gawa da ba ya gudu ko ya makale a wani gu ko ya makale a ina ne a'a ai abin da zai sa mutum ya makale din ko kuma ya ɓuya gunda za ka ɓuyan an fasa wannan gurin in yan abin nan ne in jikin dutse ne wani zai ɓuya to Allah ya ce wa ya tsaro laka anil jibali fa qul haka ne kun yanzu ko ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا الله تعالى ويسألونك عن الجبال سنا كمان game da duwatsu da ka ce za a tare kiyama za a nike kaza za a nike kaza za a markaɗe kaza ya za a yi da duwatsun nan yawai eh, kafin suna ganin kamar duwatsun za su karfin Allah saboda sun ga duwatsun gingima gingima ne ya za a yi duwatsun nan sai Allah ya ce ka gaya musu fa qul yansifuha rabbi nasfan Allah ta'ala zai sa a sheke su shekewa markade suke su ko za a yi kawai sai Allah ya ce malaiku ku hure su sai su hure su ko magana ta riga ta kare ba wani wala ba wata wahala ba ce a gurin Allah tabaraka ta'ala fa yadruha qa'an safsafa sai ya bar gurin babu komai safsafan sai kasa ta koma madaidaiciya ta koma babu tudu babu gangare la ta lafi haɗi wajen wala amta ba ka ganin kwari ba ka ganin tudu ba ka ganin gangare ƙasa ta koma gaba ɗaya level gaba ɗaya ta a yi levelin kenan gaba ɗaya to ka ga maganin bari mutum ya samu wani dutse ya ɓuya a bayan dutsen babu wannan a yi levelin dutsen daga nan in idanka na da karfi za ka iya ganin bangon duniya ta yamma ko ta gabas ko ta kudu ko ta arewa yadda aka mai da komai na malabin kawai a miƙe maka mamalan duk wani tudu an fasa wata tudun abin nan ban sha biyu mutanen zarduku an fasa an nike ta dutsen kobi an nike shi uhudu an nike shi ina ne duk an nike komai ya zama flat maka mamala saboda ka yawon izin tuhu da zuna za a tattaro kun ji Allah a kawo ku la ta fami kun khafiya ba wanda ya sai ɓuya ji Allah ta baraka wata ba wanda ya sai ɓuya ji Allah ta baraka الله يسامح كذا كيو وانا ما قلنا شيء الله تعالى شيء إذا إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت وأذنت لربها وحقت الله تي إذا السماء sama إذا Allah, aka السماء ta. Wa أكا ياغاتا وأذنت لربها وحقت kuma ta saurara wa sauran umarni dan bayan Allah ya yaga sama ya kusa sama sai kuma ta yi tana da next line of action me za a ce kuma ta yi gaba eh ba kamar dan adam bane shi umarnin ne ma baya san Allah ya masa to shi su samai, yanzu an ce ta tsaya kawai ta tsaya a haka tana jiran kuma yaushe za a ce fashe in ta fashe sai kuma ta jira me za a ce mata gaba ta yi wa adnab li rabbi hawa hukan wa idal ardu muddat idan aka miƙar da ƙasa in ji Allah baraka wa ta'ala aka miƙar da ita wa adna da hawa hawa fukar kuma ta saurari um-, umarnin Allah Ta baraka wa ta'ala kuma aka wajabta mata sauraron umarnin inji Allah Ta baraka wa ta'ala za ta jira ne Allah zai ce mata kaga duk wannan na gwada mana za a yaga sama za a fasa sama saboda mala'ikun sama ta farko su sauko mala'ikun sama ta biyu su sauko mala'ikun sama ta uku su sauko dan abinda Allah Ta baraka wa ta'ala nan ya bada bayani cewa in an fasa sama wa mala'ika mala'ikatu tanzila mala'iku za su sauko wa inda Allah tabaraka wa ta'ala za su cika dukkan duniyan gaba daya za a warware ƙasa, a shimfada sabon kasa a yaga sama a kwata sama a dade ta gaba daya a sake sabon ginin sama sabon shimfidi wa sama ji Allah tabaraka wa ta'ala wannan kasar da muke cikin ta za a dade ta ba kan za a yi sabi ba a sake sabon shimfidi sannan kuma kowa a dawo da shi a tsaya sannan a yi magana a kan sabi. Allah ya ga gabe kyau to shi yasa ya zama wajibi ga duk wanda yake son haduwa da Allah lami lafiya kada ya tunanin lokaci ina da sauran lokaci na rayuwa lokaci ya riga da ya tafi time frame dinka da nawa sun riga sun kare ba mu da wani lokaci na wasa kai dai karbi duniyar nan ɗan karamin lokaci ne na da za ka yi aiki don ka da ubangiji ta lami lafiya ka ɗauki irin fasarar da imamun Shafi rahmatullahi alaihi ya yi wa duniya kamar yadda imamun nawawi rahmatullahi alaihi ya kawo a abiyadin a farko farkon Riyadu salihina imamun imamu shafi ke cewa Allah na da wasu bayi masu zafin tunani sun kalli duniya suka mata kallon tsaf da suka karance da suka ga ashe ba gurin ba ne, ba gurin zaman dindindin ba ne, sai suka mai da ita wani irin teku ko wani irin kogi da za su tsallaka daga wannan gaban zuwa wancan gaban za su tsallaka daga cikin mahaifiyarsu zuwa lahira to yanzu ya za a yi tsallake wannan tekun ba a libya a ciki ba sai suka ɗauki kyawawan ayyuka su ne kwale-kwalen da za su ɗauke su tsallakar da su amfanin zamanka a duniya ka yi aiki da gari domin ka sami kyakkyawan sakamako a lahira duk wani abin da mutum zai yi a nan duniya in dai babu aiki da gari a ciki billahi da la ilaha illahu abin da ya samu a nan duniya faduwa yayi mummunan faduwa ya ci da baki nesa ba kusa ba dan alƙawarin da Allah yayi na aljanna yayi ne ga masu imani da aiki na gari duk wanda babu wannan to babu alƙawarin aljanna a kansa kafin kai kafin kai kan kan boda shi sotin kafi Allah ce inna ladina amanu wa amilus salihati innal ladina amanu الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا التي إن الذين آمنوا للي نسكي إيماني وعمل الصالح نسكي أيوكا نقري سيأهدا وعلا وإن قدامي zallan imani kadai باب أيك نقري gari baya tsallakar da mutum zuwa aljanna kai tsaye sai ya masa fursuna a cikin wuta aiki daga gari babu imani wannan ba magana biya aljanna a duniya za a biya mutum kayan sa jazakumullahu khairan Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu in dai babu imani to za a kawo ayyukan da mutane suka yi nagartattun ayyukan da suka yi sosai ya yi sadaka a can ya yi kyauta a can ya maka makwabta a can ya ce maka marayu a can amma sai rashin sa'a ya je wa Allah babu imani Allah ce za ka kawo ayyukan gaba ɗaya sai a ɗaya aikin kawo a hure saboda babu imani tushen tafiyan mutum aljanna shine imani abinda zai hana shi tafiya wuta ya wuce aljanna abinda zai sa shi ya zauna a wuta kafin ya tafi aljanna shine yi imani babu aiki na gari ya yi imani babu aiki nagari, gari amma in mutum na sai samu direct entry kai tsaye babu ko remedials to yi kokari ai imani da aiki nagari gari wannan guda biyu su ne abin da za su zuga shi za su yi zuwa aljanna eh wannan rayuwar ta kusan karewa duk yanda kai wata rana haka baka nan shi sa Allah ta'ala ya ce innahum yarawnahu ba'ida ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما جزاكم الله خيرا Allah ta'ala ce innahum yarawnahu ba'ida su mutane suna ganin kaman kiyama tana nesa amma Allah ce wala rahu kariya muku muna ganin abun a kusa ne a in tashin alkiyaman ƙwaƙwalwar mutum na gaya masa suna nesa to mutuwan kafa ko mutuwata ita ma nesa ita ma nesa inda za ka zauna bakin za ka je ka zauna daga yanzu ko daga yin sallar asibaji zuwa sallar magariba to za ka ga klasi da kuma categories na mutane suna shigowa ana binne su wani mai mulki ne ko mun karamin mulkin nasa wani mai dukiya ne komin karancin dukiyar nasa wani jariri ne wani yaro ne wani saurayi ne wani ya fara tasowa wani ya zama dattijo wata mace ce wani ango ne wata amarya ce haka ka ga ana shigowa da jama'a daban-daban daban-daban daban ana zuwa ana ajiye su in ka je ka zauna ga an kawo hatta wanda ke class ɗinka a shekaru ne ko a dukiya ne ko a mulki ne shi ma ai fakin ɗinsa an zo an ajiye shi to ka san kenan kai ma wata rana a wannan class din kai ne za a dauke ka je aje ka yawma takunu sama'u kal muhl ga ya musu ranar da sama za ta kasance kamar kakkiyar dalma tana narkewa tana yagewa wata kunun jibalu kal sannan duwatsu su kasance yadda kasan auduga da aka cirewa anguri ya gaske. dutse kawai na tafiya a sararin samaniya iska na wasan na wasan da dutse a sararin samaniya duk girman dutsen nan an cicciɓo shi kawai an kakkaɓe shi ya zan yana yawa a sararin samaniya ji Allah tabaraka ko ta'ala irin abin da Allah tabaraka ko ta'ala ya ba da bayan cewa yau mata buru sama'u maura Allah ce yau mata muru sama umaura ran da sama za ta dinga kai kawo tana narkewa tana yagewa tana fashewa inji Allah wa tasirul jibalu ta daga duwatsu suna kai kawo a sararin in inji Allah tabaraka wa ta'ala Allahu akbar Allah ce a irin wannan rana da ya faɗa a baya sai ya ce fa yawma idhin waqa'atil waqi'a Allah ce in ka ga sama ta fashe in kaga duwatsu suna kai kawo to fa mai aukuwa ta aukunta Allah e mai aukuwa ta auku kiyama ta tsaya kenan a wannan rana kiyama ta tsaya kenan a wannan rana ranar ne da Allah ya ce yau mata shakku sama'u bil gamami يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا نعم الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الله تعالى يوم تشقق السماء ran da sama zaka zaka ce ta yayyage inji Allah bil zamani yanda kasan ainihin giragizai na kai kawo yanda in girgije abin da hadari ya hadu wannan yayi nan gurin wannan yayi nan gurin wannan yayi nan gurin to haka san sama za ta yage wannan bangaren ya can wannan bangaren ya can wannan bangaren ya can da Allah tabaraka wa ta'ala yawma tashaqqu sama'u bil ma'i kenan wa nuzulul mala'ikatu tanzila mala'iku za su sauko saukowa inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah kare mu ya Allah ka sa mutuwar mu zama mana hutu a gare mu ya Allah fatan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya haɗuwar mu da Allah ta zama mana alkhairi a gare mu abinda muka faɗi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai kuma muka kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا بلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته